dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta arsenal dan kasar jamus ozil ya kafa tarihi a bangaren jefa kwallo a raga inda ya kasance dan wasan dan kasar jamus da ya fi kowane dan wasa na kasar jamus wanda ya buga premier league na kasar ingila zurara kwallaye a raga dan wasan a yanzu haka ya jefa kwallaye ɗaiɗai har guda talatin a wasanni daban-daban na premier league na ƙasar ingila ozil mai shekaru talatin da haihuwa a duniya ya samu wannan nasarar ne da ya cika kwallayensa ta talatin a raga a wasan da ƙungiyar ta arsenal ta lallasa takwararta leicester city da kwallaye uku da ɗaya a wasan premier league mako na sha ɗaya dan wasan ozil ya farke kwallon ne na farko wa arsenal a mintuna na biyar ana dab da tafiya hutun rabin lokaci bayan da dan wasan arsenal din bellerin ya ci gida wato ongol a turance a cikin minti na 31 inda aka tafi hutun rabin lokaci daya da daya inda daga ƙarshe aka tashi arsenal ta doke leicester city da kwallo uku da ɗaya wadda hakan ya kasance mata ya bata damun. wannan shine wasa na goma a jere wanda ƙungiyar kwallon ƙafa ta arsenal ɗin take samun nasara ba tare da an doke ta ba ozil ya haura kan tsohon ɗan wasan ƙasar jamus jogin klinsmann wanda ya zurara kwallaye har 29 yayin da yake taka leda wa kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar England tun daga shekara ta